har zuwa shekaran jiya litinin 23 ga watan maris mutane hudu ne aka sanar cewa sun kamu da kwayar cutar coronavirus a nan nijar yayin da a wunin jiya talata kawai aka gano karin wasu mutane uku da suka harbu da kwayar wannan cuta waɗanda cewar sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya dukansu 'yan nijar ne da suka dawo daga faransa a cikin watan nan na maris dattawa maza biyu su mai shekaru 63 a duniya yayin da ta ukun su mace ce mai shekaru 57 lamarin da tuni ya fara daga hankalin jama'a abdulrazak ibrahim wani magidanci ne a nan ya mai. tun ana da matsayi babu ko guda sai yanzu mu waye gari mu ji kanmu cikin daya mu ji na bi mu ji na uku har ma mu ji cewa akwai wasu mutum sama da hamsin da ake zargin su masu dauke da wannan cutar an killace su waje to sai mu ce wallahi abin na bar tsoro ni kallon nake wanda mane ma'aikatar mista kiwon lafiya ta koma can wajen wayan tabba amanar cewa su binciki duk wanda zai ketara ko wanda ya shigo Lallai ana ta kayan aure wasu sun shigo amma to ta yaya an ka bar sun ka sun ka bullo sun ka zo sai da an ka shigo sai cikin mutane suna ma'amala da mutane sai a waye gari a ce kuma a'a ai abin na kullun karuwa kai kenan matakan in ma ba su yi sani ba to ya kamata a karfafa su a karan farko cutar ta covid-19 ta hallaka wani dattijo mai shekaru 63 a cikin daren litinin wayewar talata a babbar asibitin yamai in ji sanarwar ma'aikatar ta ministan kiwon lafiya abinda rabiu abba dan libya ke ganin sa tamkar wata manuniya ga 'yan kasar da ke ci gaba da nuna halin ko in kula da matakan rigakafin da hukumomi suka shimfiɗa kasashen da sun kahimu ƙarhi na tattalin arziki ƙarhi na komi ma sun kahi mu yawa sun kahi mu komi kaga da sun kai mu abin rukun kai na kashi yau kowa ya ga inda abin ya kai su to balantana mu da Allah na tuba na sahurce wanda yake masassara ma in ta sabko mai tsananin yawa ta zama alloba tana zama matsala gare mu Nijar balantana wanga ciwo wanda shi bai da ma magani ana dai dan dahe-dahe ne kenan don Allah da annabi mu kiyaye a yadda wannan annoba ke kokarin samun gindin zama a wannan ƙasa matsakaimi a kan ayyukan faɗakarwa da yawaita addu'o'i sun zama wajibi a wuyan mahukunta da ma al'umma gaba ɗaya in ji mustapha maman dan hajiya a bi hanyoyi wanda za a waye mutane da kai mutane su gane cewa ciwon nan ga illolin shi abubuwan da ya kamata ci rigakafi ya yi magani dole jama'a hakuri ne za a yi tunda na wani lokaci ne na dan lokaci ne mai duk da haka dai mutane su ta addu'a kwa saboda wanga ciwo ni dai a nau tunani da nauli sahi maganin shi addu'a ne kawai. A makon jiya shugaban ƙasa Isu Muhammadu a jawabin da ya yi wa 'yan Nijar ya ba da sanarwar ɗaukar matakai da dama na wucin gadi waɗanda suka haɗa da rufe iyakoki na sama da ƙasa sai makarantun boko da gidajen wasanni da na nishaɗi yayin da aka gargaɗi jama'a su takaita shagulgulan aure da suna kafin daga bisani a rufe tashoshin shiga motocin jigila. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.